shiga gurbin cin kofin zakarun nahiyar turai na shekara 2017 zuwa 2018 da ake yi a jiya kungiyar kwallon kafa ta astana ta samu nasara akan celtic da kwallo hudu da uku sabila kuwa a gida ta yi canjar biyu da biyu tsakanin ta da istanbul yayin da napoli ta binansa har gida ta doke ta biyu da daya ita ma olympiakos ta samu nasara akan rejeka a gidanta da kwallo ɗaya mai ban haushi moreba kuwa ta samu nasara ne akan hapul biya shebar kwallo ɗaya da babu a yau za a ci gaba da wasan na neman gurbin shiga cin kofin zakarun nahiyar turai inda liverpool a kasar ingila za ta karbi bakocin hoffenheim fcsb kuwa za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta sporting cb a csk moscow a rasha za su karbi bakuncin young boys copenhagen za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta karabar yayin da salvia braha za su fafata da afon za a buga wasannin duka da misalin karfe 8 saura kwata na dare agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da kasar Chad. A kasar Ingila kuwa bangaren English Football League na shekara 2017 zuwa 2018 a jiya an fafata wasanni ga kaɗan daga cikin sakamakon wasannin da aka fafata. Kungiyar kwallon kafa ta Crystal Palace ta samu nasara kan kungiyar kwallon kafa ta Ipswich Town da kwallo biyu da ɗaya. Watford a gida ta sha kashi a hannun Bristol City da kwallo uku da biyu. fulham ma bata da daɗi ba a gidanta inda bristol rovers ta bi ta har gida ta sha ta ɗaya mai ban haushi don castle rovers kuwa ta samu nasara kan hull city ne da kwallo biyu da babu yayin da sheffield united ta sha kashi a hannun leicester city inda leicester ta lallasa ta har kwallo hudu da ɗaya Brighton and Hove kuwa ta samu nasara ne akan bane da kwallo ɗaya mai ban haushi cardiff a gidanta ta sha kashi a hannun afc bournemouth da kwallo biyu da ɗaya yadda queens park rangers ba ta da daɗi ba a hannun brentford a gidanta inda ta biyu har gida ta lallasa ta kwallaye har hudu da ɗaya leeds united ta samu nasara akan newport county da kwallo biyar da ɗaya ga kuma wasannin da za a ci gaba da fafata na English Football League din a yau. Kungiyar kwallon kafa ta Newcastle United za su fafata ne da kungiyar kwallon kafa na Tottenham Forest. Southampton kuwa za su karɓi bakuncin Wolverhampton ne yayin da Cheltenham Town za su fafata da West Ham. Kungiyar kwallon kafa ta Blackburn Rovers kuwa a gida za su karɓi bakuncin Bolton ne yayin da Huddersfield Town za su fara da gumi da Rotherham United. Stoke City ko za su karɓi bakuncin Rochdale ne. Kungiyar kwallon kafa ta Barnsley za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta Derby County. Za a buga wasannin ne duka da misalin karfe 8 saura kwata na dare agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da ƙasar Chad. A wasan sada zumunci tsakanin kungiya da kungiya kuwa a yau kungiyar kwallon kafa ta Olympiacos Bolos za su fafata da Nicky Bolos da misalin karfe 4 da rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chad na yammaci. Real Madrid kuwa za su bar da gumi da kungiyar kwallon kafa ta Florentina da misalin karfe 10 saura kwata na dare agogon agogon Najeriya, Nijar, Kamar da kasar Chari. Idan muka dawo bangaren sai da sayarwa 'yan wasan kwallon kafa na duniya kuwa a yanzu haka kungiyar kwallon kafa ta Chelsea ta bayyana sunan tsohon kocin Borussia Dortmund Thomas Tuchel a matsayin wanda zai mai gurbin Antonio Conte da zaran ya bar kungiyar ta Chelsea. Ita ko kungiyar kwallon kafa ta Barcelona ta ce za ta yi tayin ƙarshe na fam miliyan 135 wa kungiyar kwallon kafa ta liverpool kan sayan dan wasan liverpool ɗan kasar brazil philip coutinho dan shekara 25 da haihuwa inda a baya kungiyar kwallon kafa ta liverpool din take amincewa da tayin da kungiyar ta barcelona ta yi mata har sau uku kungiyar kwallon kafa ta chelsea kuwa tana gab da sayan dan wasan tsakiya na kungiyar kwallon kafa ta leicester city dan kasar ingila mai suna danny drinkwater dan shekara 27 akan kudi fam miliyan 30 har ila yau kungiyar Chelsea ta saka fam miliyan 25 domin sayan dan wasan tsakiya na kungiyar kwallon kafa ta Inter Milan mai suna Antonio Candreva dan shekara 30 da haihuwa. PSG ta ce za ta ke biyan dan matashin dan wasan na kungiyar kwallon kafa ta Monaco Kelly Mbappe dan shekara 18 kudi har fam miliyan 13 a duk shekara a matsayin albashi fiye da yadda kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid ta ce za ta ke biyan dan wasan in har ya amince da ya dawo kungiyar. PSG da Real Madrid ɗaya su ne suke giwa zaki wajen neman zo dan wasan ya dawo kungiyarsu daga kungiyar kwallon kafa ta Monaco daga karshe kungiyar kwallon kafa ta Barcelona ta sake yin tayi na biyu wa dan wasan gaba na kungiyar kwallon kafa ta Borussia Dortmund Usman Dembele na fam miliyan 130 inda a baya kungiyar ta Barcelona ta taya dan wasa kan fam miliyan 90 ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta Borussia Dortmund din take amincewa huta lafiya.